Sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niya murya arewa ko kuma biyo Afrik zango na 200.5. sai kuma Alfa Radio a Kumasi gana Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye mu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanku da hantsar ranar Laraba 18 ga watan Satumba 2019. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa kungiyar matasan Fulani ta John Jam ta buƙaci gwamnatoci su fi ba da fifiko wajen tattaunawa da arɗoɗi domin cimma manufofinsu da zai amfani makiyaya. sannan muna tafa da maimakin shirin ciki da gaskiya na sarfila hashim gumel har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun kamaru da kuma sakonnin da kuke bar mana akan na'ura amma da farko bari mu fara da labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai kai ziyara birnin riyadh na ƙasar saudiya a yau laraba domin tattaunawa da hukumomin kasar kan harin da aka kai matatun manta harin da jami'an amurka suka ce iran ce ta kai mataimakin shugaban amurka mike pence ya faɗa a wani jawabi da ya cewa sakatare pompeo zai tattauna ne kan matakin da amurka za ta ɗauka kan harin da farko 'yan tawayen huthi na ƙasar yamin da ke samun goyon bayan ƙasar ta iran sun dauki alhakin kai hare-hare na ranar asabar waɗanda suka kassara kusan rabin ayyukan tace man ƙasar ta saudiya sai dai jami'an amurka sun ce hujjojin da aka tattara sun nuna cewa ba 'yan tawayen na hutu ne suka kai harin ba sakamakon farko a zaben isra'ila ya nuna cewa firayim minista benjamin netanyahu bai samu adadin kujeru 61 da ake bukata ba daga cikin 120 na majalisar dokokin kasar domin kafa gwamnati haka zalika sakamakon farkon ya nuna cewa shi ma abokin hamayyarsa benny gantz wanda tsohon soja ne bai samu kuri'un da ake bukata ba manyan kafofin yada labaran kasar uku sun nuna sakamako masu karo da juna kan zaben daya daga cikinsu ya nuna cewa jam'iyyar netanyahu ta likud party da jam'iyyar gantz ta blue and white suna tafiya kan kankan da kujeru 32 wani gidan talabijin ɗin kuma ya rito cewa jam'iyyar blue and white na da kujeru 34 yayin da likud ta netanyahu take da 33 kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya cimma matsaya ta bai ɗaya kan tsawaitawa tare da ƙarfafa aikin wanzar da zaman lafiya a afghanistan matakin da ya kauce wa barazanar china ta hawa kujerar naƙi a ranar litinin ya kamata kwamitin ya kaɗa ƙuri'a kan wannan batu kwana guda kafin wa'adin aikin majalisa ya kawo ƙarshe a ƙasar sai dai china ta yi barazanar hawa kujerar naƙi kan ƙudurin na sabunta ayyukan majalisar a ƙasar ta afghanistan saboda bai hada hadda wani shirin ayyukan da ta kirkiro ba na samar da ababen more rayuwa kamar na shimfiɗa hanyoyin ƙasa da na ruwa waɗanda za su hada china da nahiyoyin asiya turai da afirka labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc gaggan kungiyoyin da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama na duniya sun yi kira ga babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ya fito fili allah wadai da yadda hukumomin china ke ci gaba da tsare sama da miliyoyin musulmai 'yan kabilar uyghur wata wasikar haɗin gwiwa da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na human rights watch da amnesty international tare da wasu takwarorin su suka rattaba hannu a kai ta yi kira ga guterres da nemi a rufe dukkanin cibiyoyin da ake tsare da mutane a lardin shinyang a cewar ƙungiyoyin idan sakatare guterres ya fito bayan jama'a ya tar da lamarin hakan muhimmin mataki ne da zai sha ta hanyar kawo ƙarshen wannan cin zarafin bil'adama da ba taɓa ganin irinsa a wannan zamani ba ƙwararru sun yi gargaɗin cewa ƙasashen da wato tattalin arzikin su ke kan bunƙasa za su iya fuskantar koma baya idan har birtaniya ta fice daga tarayyar turai ba tare da cimma wata matsaya ba a cewar ƙwararrun matakin ba wai birtaniya kaɗai zai shafa ba har da wasu ɗaruruwan ƙasashe da ƙasar ke hudda kasuwanci da su ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ta tarayyar turai hukumomin london dai sun cimma matsaya ta fuskar kasuwanci da wasu kasashe ciki har da waɗanda suke yankin tsakiyar amurka da switzerland da korea ta kudu da sauransu amma hakan ya bar wasu ɗaruruwan kasashe marasa ƙarfi a hannun ƙasashe irin su japan da canada waɗanda sai dai su yi amfani da sharuɗan kasuwancin cibiyar kasuwanci ta duniya idan har birtaniya ta fice daga tarayyar turai ba tare da wata kwakwaran matsaya ba a watan gobe. Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Za mu faro daga Najeriya, kungiyar matasan Fulani ta John Jam ta bukaci gwamnatoci su fi ba da fifiko wajen tattaunawa da arɗoɗi wajen cimma manufofinsu da zai amfani makiyaya da kuma magance matsalar tsaro da ake fama da ita a Najeriya. Daga Jos ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana. Ƙungiyar matasan Fulani ta John da Jam ta buƙaci gwamnatoci da su fi ba da fifiko wajen tattaunawa da arɗoɗi wajen cimma manufofinsu da zai amfani makiyaya. Shugaban kungiyar matasan Fulani ta John da Jam a Najeriya Alhaji Sa'idu Mai Kano ya ce arɗoɗi sun fi kusa da al'umma kuma tun zamanin da turawa ke mulkin mallaka sun yi lura da martabar da arɗoɗin ke da shi suka kuma bi ta hanyar su wajen cimma manufar gwamnati. Yanzu abin da ya sa ana samun damuwa ba a ba arɗoɗi mutunci ba. amma ran da gwamnati ta gane ardo shine uban kungiya ta ba ardo din kasan nan mutunci to lokacin ne kasan za ta gyaru babu district da ba Arɗo. su ya kamata a kira su a wannan zaman da su za mu kawo maku kiwon zamani ya za ku ku kauyukan kauyukanku da kuma fulanin fulaninku na kauye su daina tashi su rungume wannan To akwai wato waɗansu ƙungiyoyin Fulani da suke ganin kamar wannan ba alfanu ba ne. Babu wani ƙungiyan Fulani mai kirki a kasan nan wanda za ta sai ba ta goyi wannan abun da aka yi. Idan ba ta goya ba, to ta hana rikishin mana. Amma ku a matsayinku na shugabannin Fulani kun wayar masu al'ummanku kai na wato alfanun da za su samu a wannan shiri. Kiwon zamanin nan kiwo ne wanda an fara ne a ba rana ɗaya ba ne za a ce ku bar tashi yanzu wannan kiwo za a ta ci gaba da yin shi mai hankali zai ga moriyan wanda da ke tashi ma zai iya dawa ya zauna saboda ya ga tashin ba shi da amfani. Amma kana ganin kamar wannan zai kawo da dawwammamin zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma idan har gwamnati ta aiwatar da wani. Wannan zai iya kawo dawwammamin zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma. Shugaban kungiyar matasan Fulani ta John da Jam ta ƙasa Alhaji Sa'idu Mai Kano. Shi ma ƙwararre a harkar dabbobi a Najeriya Farfesa Garba Rubutu ya ce tsarin da gwamnatin tarayya ta yi na samar wa makiyaya sauƙin kiwon dabbobinsu ta yi ne don magance matsalolin da ake samu tsakaninsu da manoma. wato abin da dama aka yi a ƙarƙashin ofishin mataimakin shugaban ƙasa akwai abin da dama shirin da aka zo da shi na national livestock transformation plan an yi sa ne saboda duk mutane al'umman da sun san suna da wuri kuma fadace-fadace ya dame su saboda yawon da fulani ke yi su ba da hili da yaddansu a gyara wurin nan da kuma waɗannan eh, abubuwa wadda zai sa shanun nan su zauna a wuri guda ba tilasta kowa ba to sabila da aka yana da kyau faɗakar da mutane ni abin da nake ba mutane shawara shine wallahi kowa ya rungumi dan uwan shi ya tabbatar cewa ya samu arzikin da wurin yan uwan shi mu gyara kanmu amma wallahi in muka zauna haka ba zai yiwu ba tuni dai wasu jihohin najeriya suka fara aiwatar da shirin tsugunar da makiyaya wuri guda yayin da wasu al'umma ke tababar tasirin shirin zainab babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla gaida Zainab Babaji da wannan rahoton kafin mu ci gaba mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar. Madalla yanzu kuma ga sarfili Hashim Gumel da maimacin shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. Kamar yadda filin ciki da gaskiya alkawarin tuntubar ma'aikatar shari'a ta Najeriya wadda hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA take karkashinta. kan korafin da wasu ma'aikatan hukumar suka yi na cewa an bar hukumar karazibi ba tare da kulawa ba da kuma yin amfani da tsaffin kayan aikin da suka hada da bindigogin da tun yakin basasa aka yi amfani da su mun zanta da ministan shari'a na najeriya abubakar malami don jin yadda ofishinsa ke gudanar da harkokin hukumar ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya ba da tabbacin gwamnatin Buhari na ɗaukar matakan inganta lamarin hukumar da rage illar sha da fataucin miyagun ƙwayoyi da ya zama ruwan dare a ƙasar. Kazalika da sanadiyar ruguza arzikin ƙasa ta hanyar haukacewar mutane komai da masu kyan kwayoyi masu sakarci. Ga dai hirar da Nasiru Adamu Elikayi da ministan shari'a na Najeriya. Ina tare da ministan shari'a na Najeriya Barista Abubakar Malami. da dai me za ka ce wannan hukuma ta NDLEA tana ƙarƙashin ofishinka ne? Shin yaya kake gudanar da jagorancin wannan hukumar saboda ta biya bukatun da ya sa aka kafa ta na yaƙi da sha da safarar miyagun kwayoyi. To, kamar yadda ka sani a kowace hukuma wadda gwamnatin tarayya wadda aka kafa a ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. ana ɗaukan matakai na kyautata mu'amalolin da suka dangance ta domin ganin da cewa ta kwalliya ta biya kuɗin sabulu kan abubuwan da an ka kafa ta domin mai bin. So ita ma wannan hukuma wadda take da haƙƙi na yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi kamar ko ce hukuma ana ɗaukan matakai ire-iren makamancin waɗannan. Amma dai gaskiya al'amari shine tana samun nasarori kamar wani lokaci da ya gabata an abin an ɗauki matakai na samun nasara a kan ganin cewa ainihin an yi kame irin wanda ba a taɓa yi ba ta fuskar abin da ya danganci safarar miyagun kwayoyi a nan Najeriya wasu kwantenoni ɗauke da ainihin haramtaccen kwayoyi wanda ake ta'amuli da su an kama kwantena ina ganin za su kai kusan takwas ko fiye. To ta huka gyare-gyare da kuma gwamnatin tarayya ke yi kamar yadda ka sani gwamnatin tarayya ta ba ita wannan hukuma dama har ila yau na ta karin ma'aikata domin cewa ainihin karin ma'aikata ina ganin za su kai dubu biyar ko biye domin ganin da cewa an inganta ta an ƙara an karfafa mata gwiwa na ganin da cewa ta samu biyan bukata akan abin da aka kafa ta domin yi wato yaƙi da hito na hito da fatauci da kuma da miyakun kwayoyi. a sa baka malami lokacin da ka karbi wannan aiki na ministan shari'a dubu biyu da goma sha biyar da yanzu kuma ka sake dawa wannan hukumar me ka samu a bangaren yaki da cin yaki da shan miyagun kwayoyin nan ne shin akwai wani abu da ka gyara ne da ake barna da a baya ko kuma kawai ka daura ne daga inda ka sami hukumar eh to babban gyaran da aka yi dai ai kamar da ka sani a wancan karo lokacin da muka zo a karo na farko a wannan lokaci ne muka bi bahasi muka fahimci cewa tana da bukatar ƙarin ma'aikata domin inganta ayyukanta kuma wannan bukata yanzu da ta biya tun a wannan wancan karo aka neme ta saboda haka abu na farko shine akwai karancin ma'aikata akan wannan lokaci saboda haka a irin wuraren da ya kamata ta faɗaɗa domin yin aikin ta ba ta da wadatattun ma'aikata waɗanda za su faɗaɗa aiki ta wannan huska saboda haka mataki na farko shine tauye ainihin damuwar da ke da nasaba da rashin wadataccen ma'aikata an ɗauki mataki na maganinta har ila yau kuma abin da ya danganci ba da dama na abin da ya danganci capacity building wato kwarewar ma'aikata ta huskar samun ainihin gudunmuwa na ganin da cewa an tarbiyyantar da ma'aikata a kan dabarun aiki shi ma an inganta shi kuma an ci gaba da bin bahasi na ainihin eh, abubuwa rauni wanda ke ga ita hukumar da kuma bin bahasin yadda za a yi a inganta raunin. Kamar yadda ka sani a wannan lokaci ina da special assistant a ofis dina wanda yake tsohon eh, tsohon chairman ne na ita wannan hukuma wato Alhaji Giyaɗe. Wanda kuma a wannan lokaci an ɗauki manyan matakai waɗanda suka haɗa da kange dukiyoyin waɗanda ke ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi da bin bahasi na ganin da cewa ainihin an taimaka cikin gaugawa duk lokacin da hukumar ndlea din wato hukumar da ke yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi ta samu wani mutum wanda take zargi da cewa ainihin kuɗaɗen da ya mallaka na haram ne ta huskar mu'amalar kwaya sun aiko bukata ta gaugawa kuma a ce akan tsari na gaugawa ofishin attorney general ya kange wannan dukiya haka kuma ta huskar tattama ainihin dillallan kwayoyi ana ɗaukar matakai na gaugawa na kange wannan saboda abin da nake kokarin in ce musamman akwai special assistant a ofishin attorney general wanda shugaban kasa muhammadu buhari ya amince ya aiki da attorney general na ganin da cewa an kasance ana bin bahasin ita wannan hukuma ana kuma la'akari da kasawa in akwai ta da kuma hanyar da za a bi a yi maganinta kuma an kasance ana ɗaukan matakai ta huskar dokar da ta danganci wannan hukumar ta huskar da danganci eh, ainihin inganta sanin makama aiki na ma'aikata ta huskar abin da ya danganci zurfafa bincike ta huskar abin da ya danganci gurfana da waɗanda ake zargi da aikata laifi da kuma ya danganci miyagun kwayoyi da kuma hallaka ko kuma destroying din ainihin wurare waɗanda ake zargin cewa an kafa su ne domin ah, yin su waɗannan miyagun kwayoyi. Sau da alaƙa halin abu ne wanda kamar da ake kira aiki work in progress. Ana ci gaba ne a kowane lokaci na bin bahasin eh, ainihin ita wannan hukuma ta huskar inganta ta ta huskar inganta aikinta ta huskar maganin ainihin matsaloli waɗanda ke tattare da ita da kuma ba ta gudunmuwa na ganin da cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta huskar aikinta. Na'am a ƙarshe Barista Abubakar Malami idan jami'an wannan hukumar suna da wani korafi na rashin kayan aiki na rashin kwarewa na rashin karin girma wani mataki kamata su ɗauka ne idan suna shakkar jagororinsu na cikin ofis ba za su share musu hawaye ba. To a tsarin aikin gwamnati kowane iri yana da dokokin shi da ka'idodin shi waɗanda ainihin na sauraren koke yin akwai shi na kuma ainihin bin bahasin matsala in ta taso. saboda ka shawara ita ce a cikin kowane yanayi a kowane bangare na gwamnati duk lokacin da aka sa ma'aikacin gwamnati ya ga cewa an yi mai ba daidai ba ko an cutatar da shi ta hukumar mu'amala aiki to ya wayi eh, doka wadda ta kawo hukumar da yake wa aiki ya kuma bi bahasin tsarin aikin gwamnati dokokin da ke da nasaba da wannan aiki ya aiki kansu waɗannan dokokin suna nan ba bakin dokoki ba ne kuma ana ci gaba da aiki da kuma tattarufi a kansu a ƙarshe gaba ɗaya a shekaru hudu nan Allah ya yarda ya kake so ka gaita wannan hukumar ta yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta zama musamman ma yadda wannan shiri na ciki da gaskiya ya ɗauko labarin da ya shafi inganta wannan hukumar. To a gaskiya al'amari kamar da ka sani matsalar miyagun ƙwayoyi ba a Najeriya kaɗai ba a duniya gaba ɗaya ta zama annoba. saboda haka idan kuma ana magana annoba ta zama kamar kashin baki ne dole sai kowa ya an hada karfi da karfe amma abu mafi ala shine zama an tattara hankali an karfafa abin da ya danganci eh, dillallan kwayoyin su kansu ya zama an ɗauki wani mataki na hukwasa na ganin da cewa an yi maganin dillancin fatocin kwayoyin. an kuma inganta ainihin ah, gogewa da kwarewar ma'aikatan da ke da nasaba da hito na hito da ah, mu'amalolin miyagun kwayoyi an kuma ɗauki mataki na ganin da cewa an ƙarfafa dokoki an kuma tabbatar da suna aiki har ila yau kuma a ɗauki mataki na ganin da cewa kayan aiki waɗanda ake bukata da kuma mu'amala ta fahimtar juna tsakanin najeriya da sauran ƙasashe na duniya waɗanda ke eh, waɗanda kan wato masu mu'amalar ƙwaya suke ta'amuli da su an samu haɗin kai eh, na gida da na waje na ganin da cewa an ɗauki matakai na magani ita wannan annoba. ministan shari'a na najeriya kenan abubakar malami kan halin da hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayi ta najeriya ndla ke ciki masu sauraro a nan za mu dakatar da wannan shiri amma daga baya za mu sake wayar wannan batu domin ganin irin matakan da za a ɗauka wajen bunƙasa wannan hukuma ta hanyar samar da kayayyakin aiki da kuma kula da jin daɗin ma'aikata. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Hassan Umar Tambuwal da Nasar Adamele Kaya waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumar ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya. Madalla gaida sarfi Hashim Gumal da maimakin shirin ciki da gaskiya yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da shirin mu na gaba. za fara shirin jaridar namu wannan mako ne da jaridar leju ta kasar jamhuriyar kamaru an da babban labarin ta ke nuna cewar jin kaɗan da kammala jawabin da shugaban kasar ya yi mustabiya sai kuma ƙungiyar lauyoyin kasar ta kamaru suka ce za su shiga yajin aiki na har sai baba ya gani jaridar cameroon tribune kuma cewa ta yi firayim ministan kasar jamhuriyar kamaru jean da kuma shugaban majalisar dokokin kasar kabayaki jibrin sun yi wani ganawa ta sirri domin ganin an da za a yi a cimma buri musamman ma wajen wajen taron da za a gudanar na haɗin kan ƙasar a ƙarshen wannan mako. Lainan Informatin kuma ta gwamnata mana cewar kamfanin Bolore ɗan asalin ƙasar Faransa wanda ya kwashe sama shekaru ashirin yana gudanar da harkokinsa a tashan jirgin ruwa na birnin Duwala ya sake samun nasara domin sabunta aikinsa. Jaridar Filkan kuma ta ƙasar Kamaru ta ce ƙungiyar 'yan jaridun ƙasar ta Kamaru suna gudanar da wasu tarurruka domin ganin an da za su yi su kawo nasu gudunmawar ga taron da za a gudanar na haɗin kan ƙasar ta kamaru a ƙarshen wannan watan jaridan lopon ita kuma cewa ta yi mustabiya ya sanya wa 'yan ƙasar jamhuriyar kamaru wani tarnaki a kan taron da za a gudanar ɗin jaridar generation ta ce jagoran 'yan awaren ƙasar kamaru ayuk tabe ya rubuta wa gwamnatin ƙasar ta kamaru wata buɗaɗɗiyar wasiƙa an da ya ce wannan taron da za a gudanar da ba zai amfana komai ba ga ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridan diapozan kuma ta ce yanzu dai shugaba biya ya miƙa wa firaministan ƙasar kamaru izinin gudanar da wannan taron na haɗin kan ƙasar za mu kammala shirin jaridu namu ne na wannan makon da jaridar realite an ta shaida mana cewar honorable siyantum ya miƙa godiyarsa ga shugaba biya an da ya ce wannan taron da za a gudanar da dama ana nema a yi shi tun shekarar shekaru to amma sai wannan karin ne shugaban ya yadda a gudanar da taron muhammad awal garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Madalla a gaida Muhammad Awal Garba da sharhin jaridin Kamaru. Masu sauraro har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe uku na dare da minti ashirin da biyar. Yanzu kuma sai ra'ayoyin masu sauraro da suka aiko mana ta hanyar wayar tarho. Salamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da kamar kuma ta bali taraba nan ba kungiyar muryar talaka ta kasa da shi jihar taraba. Hakika wannan ziyara da jami'in gwamnatin Afirka ta ya kawo Najeriya domin neman a yafe musu da yan afirka ta kudu suka yi yan najeriya waɗanda suke zaman cirani a can hakika yana da muhimmanci ganin cewa sun damu da abin da ya faru amma wani hanyoyi ba gudu kamar yadda suka ɗau doka a hannu suka za a 'yan najeriya suka kashe su suka ɗana ta da dukiya ya kamata a hukunta duk waɗanda suke da hannu wajen wannan aika aika domin ya zama darasi domin idan har aka bari a haka wata ranar ma wasu za su iya da wasu sake ta da da wannan ko kuma abin da ya kama da wannan da fatan allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da fahimtar juna da ƙaunar juna ga ɗaukacin al'ummar mu na af assalamu alaikum biyoyi america mai magana kasimu aliyu sadonin matasa a sada a jihar sokoto ina son amfani da wannan dama ku isa mini sako na ga 'yan ƙasa ta 'yan najeriya musamman matasanmu na arewaci su ƙara tashi tsaye wajen neman na kansu watan dogaro da kai kuma suna sana'o'i daban-daban domin kauce mazaman banza sannan ina ƙara kira ga matasanmu da su kauce ma shaye-shaye mai gwangwarin za su kai ga lalata mai kwakwalwa domin in yi la'akari matasan mu na yanzu suna jin kansu cikin wasu hali na nika na ban tausayi da fatar allah shi kara shirya sammunan matasanmu a ƙarshe kuma ina jinjina ma hukumar ndla wadda yaushe tana tsaye ganin cewa matasanmu sun zama matasa nagari tana wayar da kai domin illa shaye-shaye da ta san ko babban hadari ciki ina jinjina ma wannan hukumar dela sosai madalla kafin mi sallama da ku ga mahmud da labaran duniya amma wannan karan a takaice sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai kai ziyara birnin riyadh na kasar saudiya a yau laraba domin tattaunawa da hukumomin kasar kan harin da aka kai matatun manta harin da jami'an amurka suka ce iran ce ta kai shi mataimakin shugaban amurka mike pence ya faɗa a wani jawabi da ya cewa sakatare pompeo zai tattauna ne kan matakin da amurka za ta ɗauka kan harin sakamakon farko a zaben isra'ila ya nuna cewa firayim minista benjamin netanyahu bai samu adadin kujeru 61 da ake bukata ba daga cikin 120 na majalisar dokokin kasar domin kafa gwamnati haka zalika sakamakon farko ya nuna cewa shi ma abokin hamayyarsa benny gantz wanda tsohon soja ne bai samu kuri'un da ake bukata ba manyan kafafun yada labaran kasar uku sun nuna sakamako masu karo da juna kan zaben to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu ciki har da shirin himma na abdulaziz adli toro yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ba mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa ku wuni lafiya.